abin da baka da ilimi a kansa kar ka shige shi duk abin da baka da ilimi a kansa kar ka shige shi duk abin da baka da Jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake jimurin kasancewa da mu a cikin wannan tasha ta mai albarka A yau muna ɗauke da saƙon alƙali Ustaz Abubakar Salihu Zaria zuwa ga Dr. Aziz Abdulaziz Dutsen Tashi game da muƙabalarsa da ƙungiyar Izalar Jos inda shi ma yi wa Dr. Aziz Abdulaziz Dutsen Tashi nasiha sosai akan usulubin da yake amfani da shi akan karantarwarsa. Sannan Sheikh Alƙali Salihu Abubakar ya ƙara da cewa don girman Allah yana roƙon ƙungiyar Izalar Jos da idan Dr. Aziz Abdulaziz Dutsen Tashi bai samu zuwa ba to idan ya saka inda za a yi ko ma ina ne ƙungiyar ta basu su je kawai. sannan ya ƙara da cewa duk abin da baka da ilimi a kansa kar ka shige shi inda ya ce rawani annabi ya ɗaura mun ɗaura kuma za mu ci gaba da ɗaurawa daga nan har ranar alkiyama sannan sallah duk wanda ya ga zai yi hannu a rike ya je ya yi wanda kuma ba zai rike ba shi ma ya je ya yi haka sallama ma duk wanda ya ga zai yi ɗaya ko biyu ko uku ya je ya yi abinsa duk ya inganta sannan ya ƙara kira ga Dr. Aziz Abdulaziz Dutsen Tanshi ya ce ina haɗa ka da Allah ina haɗa ka da Allah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 daga makka zuwa madina shekara 1445 wanda ya daidai da 25 ga watan goma sha ɗaya miladiyar rayuwar annabi isa ibn maryama in sahha 2023 gama wannan hall mai tarin albarka na multipurpose da ke nan cikin garin bauchi don gabatar da muƙabala tsakanin dr idris abdulaziz dutsen tanshi da ke nan bauchi da kuma ɗan uwa shugaban majalisar malamai na jihar Legas, sheik talha abubakar abdullahi kantana a madadin kungiyar jama'atu izalatul bid'atu wa iqamatus sunna kungiyar da almarhum Sheikh Ismail Idris bin Zakariya ya assasa Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama Allah ya yafe masa kurakuransa tare da babban malamin mu Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya masa rahama jagoran mu Sheikh Muhammad Sani a Jingir Sheikh Yusuf Muhammad Sambar Gacikum Sheikh Sa'idu Hassan Jingir Sheikh Abdul Nasir Abdul Muhyi da Alhaji Isa Waziri Muhammad Gombe su alaran mamalan Yahuza Muhammad Bauchi da sauran kabinet nasu har rasa duka Allah ka hada mu gidan aljanna Allah ka yafe mana kurakuran mu to ƴan uwa abinda zan faɗi babu yawa an sanya wannan mukabala za a yi ta karfe goma gashi yanzu har wajen ɗaya saura Allah bai kawo Dr. Idris Abdulaziz dutsen shi ba to tun da dama an sanya wannan rana kuma yau mu zinati wa ayyuhu sharun nasu duha to mu sai Allah ya sanya ranar yau mu sabuci. kuma wa ayyuhu sharrun nasu du'a har yanzu dai muna nan cikin lokacin walhal ne to amma Allah bai kawo Dr. Idris Abdulaziz dutsantan shi ba ina roƙon ƙungiyar jama'atu izalatul bid'atu wa iqamatus sunna don Allah don girman Allah duk inda dokta ya sa muƙabalan nan don girman Allah a hakuri a bamu dama mu ji idan Allah bai kaddari dokta ya samu zuwa ba don Allah ina roƙon ƙungiyar jama'atu izalatul bid'atu wa iqamatus sunna idan ya saka inda za a yi mukabalan nan don Allah kungiya ta yarda mana a samu a yi wannan mukabala don Allah don girman Allah ina roƙon kungiyar jama'atu izalatul bid'atu ya mata sunna wacce fadilatu Sheikh Muhammad Sani Haya Jingir yake jagorantar mu idan Allah bai kaddari Dr. Idris Abdulaziz Dutsen tan shida zuwa ba inda shi ya saka tunda mu mun sa bai samu zuwa ba to ba mu dama mu za mu bi shi insha Allah magana ta ta biyu duk wani malami da ke Najeriya duk malamin da ke Afirka duk malamin da ke duniya duk tarin karatunsa wallahi bai kai magabata ba kowaye shi magabata kuma ba su kai tabi'u tabi'ina ba su ma ba su kai tabi'ai ba tabi'ai ba su kai ya sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba domin shi ne kankat ga baki ɗaya saboda haka waɗannan abubuwa da ake ta mujamala a kansu mu ɗauki imamu abu hanifa imamu abu hanifa ya ba da fatawar za a iya yin ɗawafi a samun ka'aba gari ya ɗauki zafi ta yaya za a ce za a yi dawafi a saman ka'aba ya ce saddun zari'a ne ana toshe barna ne tun kafin ta zo yau ga maganar imamu abu hanifa yawan mutanen duniya ya sa ana dawafi a saman ka'aba ko ba a yi ba ku bani amsa ba jama'a imamu abu hanifa ba yana nufin a hau saman ka'aba a yi dawafi ba abin da yake magana a kai za a yi yin dawafi ka'aba na ƙasa amma wasu na sama suna yin dawafi abu na biyu wani bawan Allah sun samu saɓani da matarsa ta yi ta faɗa sai mijinta ya roƙe ta ta yi shiru in har ta yi shiru aka kira su as-salatu khairun minan nawm yace ya sake ta sai ta yi shiru sha biyu bata ƙara magana ba ƙarfe ɗaya bata ƙara magana ba ƙarfe biyu sai hankalin shi ya tashi ya je ya samu imamu abu hanifa ya ce ga yadda muke ni da matata ya ce maza tafi masallaci ka je ka kira sallah yana zuwa masallaci ya kira sallah bayan ya dawo sai ta zo wurinsa ta ce mushi to shi kenan auren mu ya ƙare ya ce auren mu bai ƙare ba ta ce gashi an kira sallah ya ce yanzu ƙarfe nawa lokacin sallah ne fatawa ya bata daidai da hankalinta saboda haka wanda bai karatu ba bai yi ba abin da baka da ilimi a kansa kar ka shige shi duk abin da baka da ilimi a kansa kar ka shige shi duk abin da baka da ilimi a kansa kar ka shige shi rawani annabi ya daura mun daura za mu ci gaba da daurawa daga nan har ranar tashin alkiyama sallah wanda zai yi kabulu ya je abinsa wanda zai yi sadal ya je abinsa ba ka da hurumin da za ka ce bayi da sallah ko ya zo da bid'a sallama ɗaya wanda ya ga dama ya ɗaya wanda ya ga dama ya biyu wanda ya ga dama ya uku inganta je kai kayanka saboda haka ni ban ga wani abin tashin hankali da jayayya ba abu na ƙarke ina ƙara kira ga Dr. Idris Abdulaziz Dutsen tanshi har yanzu akwai yan uwantaka ta musulunci tsakanin mu da kai ina haɗa ka da Allah ina haɗa ka da girman Allah ka ji tsoron Allah ka dubi da da'awarka daga farkon ta ƙarki haka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya koyar haka ne sunnar manzan Allah har a tashi alƙiyama ba wani kangararre da za a ƙara yi irin fir'auna annabin Allah Allah ya aika yace su je wurin fir'auna idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha Allah sai ya ji fir'auna fa Dr Idris fir'auna fa fir'auna fa ni na san duk rashin adalcin mai adalci bai iya jingina wani daga cikin ahlus sunna yan kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna da ta'addancin fir'auna to in Allah zai aiki annaban Allah wurin fir'auna ya ce fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha kai ya da'awarka za ta kasance haka Dr. Idris alƙur'ani ne fa Allah subhanahu wata'ala yace udu ila sabila rabbik bil hikmati wal mau'izati hasana wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa alamu biman dalla an sabilihi wa huwa alamu haba doctor haba doctor haba doctor to muna roƙon Allah ya shiryar da shi hanya madaidaiciya Allah ya ɗora shi akan tafarki madaidaici Allah maɗaukakin sarki ya shirya da Dr. Idris Abdulaziz Dutsen shi ba ku ce amin ba jama'a Allah ya ganar da Dr. Idris Abdulaziz Dutsen shi Allah ya fahimtar da shi wannan da'awar da yake kai ba akan daidai yake ba Allah ya dawo da shi hanya wacce take madaidaiciya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh To malam Allah ya saka da alkhairi, Allah ya kai wannan sakon naka ga kunnen Dr. Idris Abdul Abdulaziz Dutsen tanshi din. Ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan tasha ta mai albarka. Kar ku manta dai ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar kararrawa domin liking da share. Mun gode da sauraron mu da ku.